jiha samu su tabbatar da abin da muke faɗa a wasu jihohi in an je wa'azin ƙasa cewa alhamdulillahi mun samu zama lafiya a wannan jiha ta ta filato kuma daidai muke da mu karɓi wa'azin ƙasa wadda za a yi ta a cikin ƙwaryar birnin jos kamar yadda allah subhanahu wata'ala ya kawo ku lafiya muna roƙon allah ya mai da kowa gida lafiya dama ba wa'azi zan yi ba mara ba zan yi da baki kuma na yi gurgudun abin da Allah subhanahu wata'ala ya bani dama na yi da wannan nake cewa duk wanda Allah ya ba shi dama malam ya ɗora shi akan wannan mimbari ina mai addu'a Allah ya ba shi nasarar abinda za a karantar da mu da wannan nake cewa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ku saurari shugaban majalisar malamai na jihar plateau dr hassan abubakar dikko ya gabatar mana da maraba da baki kuma ya gabatar mana da wa'azi allah ya saka masa da alkhairi malamin da zai biyo mushi baya